الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام نال قابي أبو بكر العاصمي yau insha Allah za mu darasi na hamsin da ɗaya kuma muna cikin fasalin da yake bayani ما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات wa ma وما يلحق biya wato fasalin da ke bayanin abin da yake zama wajibi na ciyarwa da tufatarwa ga matan da aka sake ko kuma matan da wato suke cikin igiyan aurensu da abin da yake rataye da wannan kamar shayarwa Ah, mun fara babin satin da gabata za mu tashi wa laysa lirrabi'i sukna bil qada ala abihi warraba'u uman qada wa murda'un laysa bi zi malin ala walidihi ma ma yastahiqu ju'ila wa ma talaqin ujratul irba'i ila tamami muddati raba'i وبعدها يبقى الذي يختص ko حتى يرى سقوطه بموجبه وإن تكن ما ذاك وإن تكن ما ذاك ذات حمل إذا لها نافقة في الأجل بعد ثبوته وحيث بالقضاء تؤخذ وانفشف منها تقضى وإن يكن دفء بلا سلطان ففي رجوعه بذي قولان ومن له مال ففي الفرض له ومن له مال ففيه الفرض حق وعن أب يسقط كل ما استحق وكل ما يرجو الافتراض موكل إلى اجتهاد القاضي بحسب الأقوات والأعيان والسير والزمان والمكان وليس للربيع سكنا بالقمح وليس سكنا باب زما للربيع ga yaron da ake shayar da shi bil qaba da yin hukunci ala abihi akan babansa warraba'u man qaba alhalin shayar da shi da ake ta kare ba wato idan mutum ya saki matarsa kuma tana shayarwa to shi kenan ba za a ce dole sai an kama wa yaron da ake shayarwa gidan haya ba saboda ai cinyan mamarsa ita ce wurin zamansa to da haka ba maganar shi a sai an kama masa wurin haya ko wani gida daban na musamman wanda za a dinga biya masa a matsayinsa matsayin jin jiri wanda duk inda mamansa ta zauna to kuma zai zauna shi ma matukar shayarwan ba ta kare ba amma idan shayarwan ta kare aka yaye shi to wannan kuma yana buƙatan wurin zama da abinci yana buƙatan wajen zama da abinci inda za a ajiye shi da kuma inda wato da irin abincin da za a dinga shi wato don uwarsa ne za ta bene shi kaga za ta zauna a inda yake zaman. idan wata mata ne daban ma dai za ta zauna a wannan guri amma lokacin da ake shayar da shi ba inda mamansa ta zauna nan zai zauna domin cinyansa cinyanta ne galibi wato ainihin wurin zamanta wurin zaman su shi yaro Shi ne ma'anan ba a kama haya musamman saboda yaro jinjiri wanda wato ake ainihin bashi wajen wanda ake shayar da shi wanda an sake uwarsa wa murda murga'un laysa bi zimalin ala wahidihi ma yastahiqqu ju'ila wa murga'un duk matan da a duk yaron da ake shayar da shi laysa bi zimalin alhalin bayi da dukiya ala walidihi ju'ila ju'ila da a sanya ma yusta ma duk abin da ke cancanta ala walidihi wato ainihin akan mahaifinsa wato idan mutum ya haifi yaro sai ya zama matar ba dole ne ta shayar da yaron ba saboda matsayinta kuma yaron yana da dukiyar da za a iya shayar da shi ai bai da dukiyar da za a biya a shayar da shi to kuma wajibi ne akan uban ya biya a shayar da shi akwai matan da sun fi karfin su shayar da 'ya'yansu a can zamanin da na san yanzu ba saboda matsayinsu suna da wannan matsayin wanda ba zai yiwu ka ce ta shayar maka da ba to saboda haka in ta haifa maka ta dole ka nemi wanda za ta shayar da shi ka biya ta wato ka biya ta kuɗin shayarwa wannan kamar ka aure yar sarki kenan ko yar wani shugaba ko wani bai kuɗi wani babban mutum dama ba ta saba da wahala a gidan ba to saboda haka da ta haifi yaro za a mai kashi inda ake shayar da shi shikenan sai bayan an yaye shi sai a dawo mata da shi ta dinga zuwa tana duba shi to in yaron yana da kuɗi ya gaji kuɗi ko an ba shi kyauta sai ya fara a cikin dukiyarsa idan ko babu lallai shi baban shi ne wanda zai biya kuɗin wato ainihin shayarwa wanda zai biya kuɗin shayarwa so kuma irin wayannan matan idan ka aure su ko da ba a ta maka ba ta maka riga ka sani to ma yanzu al'adamu ba a cika haka ba a ce wai mace saboda wani matsayinta ba za ta shayar da yaronta ba sai dai a kai shi shayar to waye ma ake ba shayarwa amma da ka har ƙauyuka ana kaiwa shayarwa da ka sai yaro ya je sha nono zuwa shekara biyu ko kafin shekara biyu a yaye shi sai a dawo da shi wajen mama? shikenan sai an dawo da shi sai a rike shi to amma yanzu akwai makamancin irin wannan shine idan ka aro yar mawadaci sosai wanda a gidansu ba a aiki ba a shara ba a wanki da girki ma ba a yi saboda matsayin iyayen suna da mulki ko suna da wato wadata to irin nan ko ba a gaya maka ba idan ka auro ta bara ka zo ka dinga sa ta ayyuka ba ya zama ita za ta wanke kayanta ta wanke kayan yaranta tana shara tana wanke wanke tana girki kai ma ka san me ka auro so da aka sai ka nima mata wato ainihin mai mata hidima mai mata hidima wanda za su dinga mata wannan aiki kuma kai za ka biya ba ita ne za ka biya ba to kamar irin wannan ne ake yawa babin shayarwa ba yanzu da amana ma ta yi kasan ka kai yaron ka ɗauki yaron ka kai shi wani gari ka ce ka ba wata mata ta shayar maka kaga akwai haɗari a ciki kansu iyaye matan ma hankalin su da zai kwanta ba galibi su suke shayar da suke shayar da ƴaƴansu amma nan ana maganan waɗanda a al'adance idan mace mawadaciya ne ba za ta wato ainihin abin nan ba za ta shayar da ɗanta ba to in ko ba mawadaciya ba ne ba wata mai ababin nan idan su su wuce a shayar ba to ko shaka babu wajibi ne ta shayar da ta shayar da ƴaƴanta dole ta shayar da ƴaƴanta saboda mai saboda a al'ada duk matan da ka auro a al'adan mu anan dama ta san cewa in ta haihu ta za ta ba wa ɗanta nono saboda haka ko ba a sharɗanta ba al'ada ta wajabta wannan ko ba wajabta shi ba saboda al-ma'ruf urfan al duk abin da al'ada aka san shi to kamar ma dama an shirɗanta shi ne sannan ana maganan matan da kake aure da ita wato matan da baka sake ta ba in ka sake ta kuma za mu zo wannan hukunci al'ada ta hukunta haka so amma malam a wannan baitin bai bambance wacce aka saka eh, wacce aka saka ne ko wacce take karkashin igiyan auren ta amma dai abin da yake nufi wacce ake karkashin madda take karkashin igiyan aure to da can gaba zai ce maka mana wa ma talaqin ujratul irba'i ila tamani muddi rabai zai ka mana maganan wacce aka sake kuma ita wannan za ka biya kuɗin kuɗin shayarwa idan saki ne ba ini to shi yasa wasu malamai suka ce ina ma da malam ya kara wani baiti tsakanin wa murba'un laysa bi jimalin ala walidihi ma yastahiqu ju'ila da kuma wa ma talaqin din sai ƙara wani baiti wanda zai bayyana abun da yake nufi matar aure matan da take cikin mijinta wajibi ne ta shayar da ‘ya'yanta sai dai idan mawadajiya ne ko ‘yar masu mulki ne wannan kuma wajibinka ne ka je ka ba abin nan ka bayar a shahar mata da ɗanta ita ba za ta yi wannan sharuwan tana ta wanke kashi tana ta wanke baya da sauransu ko da haka za ka nema mata mai shayarwa saboda sai da ya kara wani baiti ma ismatin fi zati qadrin aw marat wa ghayruha tubihu dunaywa sai ƙara ma ismatin tare da igiyan aurenta fi za ta ga matan da take da daraja wanda ta wuce ta shayar to dole ka shayar mata da ɗanta in ɗan bayi da kuɗi au marab ko kuma ma'abociyar rashin lafiya mace ne tana aure da ita amma kuma ta haifi ɗa kuma ba ta da lafiyar da za ta yi shayar da yaron wajibi ne ka bar a shayar da yaron dole ka bar a shayar da yaron to sai ce duk wanda ba wannan ba wa ghayruha wacce ba wai matsayin ta ya wuce ta shayar maka da ɗanka ba kuma ba ta da rashin lafiyan da zai hana ta shayar da yaron ko rashin nono turbi'uhu na iwab za ta shayar da yaron ba tare da ba ta ba ta kukkugu ba sai ka ce da ita ka shayar da ita ka ba ta wurin zama Nono ma yana kukkuguwa da sababin jima'i da kake da ita saduwan da kake da ita za ka nan ba za ka bata wato ainihin kudin abin nan ladan ladan shayarwa ba to haka nan suka ce matar da aka sake saki raja'i ita ma dole ta shayar maka da yaronka ba tare da kadiya ba saki na ɗaya ko na biyu wanda za ka iya komi iddan ka kuma bai kare ba saboda ai wajibi ka ba ta wurin zama wajibi ka ba ta abinci kamar yadda muka karanta a kasan ba idan ita ne ta ce ba ta bukata ta tafi gidansu tun ko haka ne dole ta shayar maka da ɗanka domin idan ka faɗi ka mutu za ta gaje ka za ta maka ta ba in ita ne ta mutu ma za ka gaje ta kaga har yanzu dai ana tare kenan sai ya ce wa ma talaqin wa ma talaqin ujratul irba'i ila tamami muddati rabai wa ma talaqin tare da saki ba'i ne wato sakin da idan an yi shi babu komai shine kaman dama saki na uku ne ko kuma kul'i ne aka yi wato tafan shi kanta ne inda irin wannan sakin ne ujratul irba'i akwai ladan shayar da yaron tare da wannan saki mana idan har ya sake ta sakin da ba zai iya dawo da ita ba saki na uku ko kuma ya zamana saki ne tare da kulli ta shi kanta ne dole ya ba ta ladan shayar da yaron da take yi ila tamami muddatir rabai zuwa ga cikan mudda na shayarwa mudda ta sharwa kuma ita ce shekara biyu ko ƙasa da shekara biyu fisaluhu fi amain ana yaya yaro a cikin shekara biyu ne su na yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma maraba. iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu ko kuma su shayar da 'ya'yansu shekara biyu cikakku ga wanda yake nufin ya cika shayarwa kuma zuwa dai lokacin da za a ce an yaye shi sai saki ne wanda babu komai to lallai za ka biya wato ainihin kuɗin wannan shayarwa za ka biya ta lada sai dai idan ita ne ta ce ta yafe maka ce ita ba ta buƙatan kuɗin shayarwa kamar yadda al'adar mu anan yana da wuya ka saki mace ta ce sai ka biya ta kuɗin shayarwa amma akan yi na ga wanda hakan ta faru da ta faru ba za ka ce an biya ta duk wata sai an turo mata kaza kuɗin shayarwa da kuɗin kula da yaro ana yin haka in ta gagara kuma har a je kotu alƙali ya je ya hukunce ce su duk wata za ka ba ta kaza ko duk sati za ka ba ta kaza ko a yi jumlan kuɗin a ce kaza za ka biya ta zuwa lokacin da za ta yayi yaro idan ta share a halin ba ta yadda ta yi kyauta ba don dole ne kuma ka biya ta a cikin suratul talaq ubangiji ta lace fa in arba'na lakum fa atuhunna ujurahunna idan matan da kuka take sun shayar muku da 'ya'yanku, to ku ba su ladan shayarwa suka ce sai ka biya dole ka biya sai ƴaƴanka ne ba ƴaƴanta bane ba ƴaƴanta bane ba a danganta uwa da in ya girma za ka karɓi kayanka to za ka kai za ka gadara da shi kai za ka kai zaka kai shi gona ya maka noma ko ka dora shi a wata sana'a da kake yi ya taimaka maka ko ko ka ko makamancin wani. in ka sake ta ba za ta tafi da shi ba idan bai kai a karɓe shi daga wajen uwarsa ba sai shekara bakwai ba to da haka in ce sai ka biya ta sai ka biya ta to amma ya za a yi ciniki wajen biyan a tsakanin ku ne za ku yi wannan ciniki shi yasa ubangiji ta la gaba yace wa atamiru bainakum bi ma'ruf ku shawara a tsakanin ku sai ku yi ittifaki wajen biyan shayarwan a abun da bai saba wa al'ada wa bai saba wa shari'a ba wato eh, ku yi ciniki ta ce ba ni dubu ɗari a zan baka dubu zan baki dubu saba'in ne ku daidaita ko dubu tamanin ko makamancin wannan idan ta ce sai an biya ta don kun daidaita shi kenan ta zan ba ki kaza ko kaza zan biya ki gaba ɗaya to idan kuka kasa daidaita ba ya za a yi ta faɗi kuɗin da ba za ka iya biya ba ko kai ka ka faɗi kuɗin da bai dace ba ko kuma ta ce kai ni ba zan ma shahar maka da ɗanka ba ka je ka nemi wanda zai shahar maka kawai abin ya gagara aka kasa sasantawa to sai ubangiji ta dace wa in ta'asartun zai lahu ukra idan kuka kasa sasantawa kowa ya kuntata wa dan uwansa to wata mata da ban sai ta shahar ka je ka biya wata mata ta shahar maka da yaron nan ko ba ta da daman ka ce ta ce bata yadda ba ta ne ta ki an kasa sasantawa sai da wannan rikicin akan je har kotu domin a warware shi idan ya gagara amma dai galibi a al'adarmu ba a cika rikici akan wannan ba kawai idan mace ka sake ta ta shar maka da yaron ka sai kai in kaga dama kace za ka ba da wani abu yana da wuya a ce sai ka bayar amma dai za a ce ka kawo kuɗin pampas ka dinga aiko kuɗin pampas ya fara cin abinci kuɗin madara ko ko garin kunu wasu abubuwa dai wanda yaron yake bukata wannan ka ana iya cewa ka kawo sai dai in gidan mawadata ne su suna iya suna iya ɗauke maka yake wa da ha yabqa allazi yaqtasu bi hatta yura suqutuhu bi bi, wa da ha bayan shayarwa bayan mudda ta shayarwa bayan an gama ya sha da shi an yaye shi to yabqa allazi yaqtasu bi abin da yake bantansa yana wanzuwa a gare shi shi yaron da ake shayarwa wato dole ne ka bashi abinci dole ka masa tufafi dole ka sama masa inda zai zauna shi yaron bayan an yaye shi kuma yanzu kaga akwai abubuwan da yake bukata na abinci da ma magani idan bai da lafiya sannan kuma yana nan uwar tana rike da shi amma ka dinga tura kudin magani zazzabi bai da lafiya a fiya masa magani abin nan eh, garin kununsa ya kare ko abincinsa ya kare in ba su sauke maka ba dole ka biya dole ka dinga bayarwa rigan da zai sau daura famfas ɗinsa kafin a daina sa masa famfas wannan duk ya keɓance shi wannan yana nan shi kuɗin shayar wanda zai kare kan je biya da zaran an yayi wanda ake biya wata wata ko sati sati amma kuma sauran kuɗaɗe na abubuwan da suka ce a yaro to lalle za ka dinga za ka dinga bayarwa hatta yura suqutuhu bi muji har sai an ga faɗuwan wannan abun bi bi da abun da ke wajen sashi wato faɗuwan wannan tawaniyan yaushe take sariya wannan tawaniyan a ce ba ka yi ta ba idan namiji ne har sai ya balaga ne za a ce ka fita daga wahalanka amma kafin ya balaga kai ne komai kai ne abin nan cinsa kai ne shansa kai ne tufafinsa kai ne magani da wurin zama har kudin makaranta komai da komai har sai ya balaga in ya balaga in ka ga dama ka nuna masa hanyar kasuwa ko hanyar gona ko hanyar sana'a ka ce to ni yanzu wajibin da Allah ta'ala ya tsora mini naka a kaina na in ɗauki ɗawainiyanka to ya sauka tun da ka riga ka kai shekara goma sha biyar ba sai ya yi aure ba ya je ya nema ya je da kansa har ya taimake ka in kuma ka ga cewa za ka ci gaba da ɗaukar ɗawainiyansa ƙila bai gama makaranta ba makarantar za ta amfani kwaye gaba ku da kai da shi sai ka ci gaba da ɗaukar ɗawainiyansa har ya gama jami'a har lokacin da zai samu sana'a ya yi aure har ka masa auren ma duka wannan in kaga za ka iya yi ka yi kuma yana da kyau ka yi don zai girma kuma in Allah ya sa kai nisan kwana to kuma zai dawo shi yake ɗaukan ɗawainiyanka kamar yadda sai ka ɗauki ɗawainiyansa yana yaro sai za ka dawo yaron shi kuma ya dawo babba domin rayuwarka nan gaba za ta dinga baya baya baya shi kuma gaba yake yi To kuma zai tina ɗawainiyar da ka masa da wahalar da ka yi masa shikenan kuma sai ya zo ya ya ɗauki taka ɗawainiyar wannan idan namiji kenan amma idan mace ne har sai an aurar da ita kuma mijinta ya tare da ita an aurar da ita mijinta ya tare da ita to daga nan ciyarwan ya koma kan miji wato ita ba balaga bane ko da ta balaga ai ba ka tuna mata hanyar kasuwa ko hanyar gona ba za a iya samun matsala za ta iya lalacewa ta wannan hanya kuma tarbiyyanta kuma wajibi ne akan ka ya ladina amanu ku anfusakum wa alaikum nara ku kiyaye kawunan ku da iyalen ku kasu shiga wuta to kar ka je ka jefa ta cikin wuta kuma ita kan sai an yi auren ta daga ran da aka kai ta gidan miji to shikenan ɗawainiyan ta tashi akan ka ta koma kan miji saɓanin namiji shi ba sai ya yi aure ba yawa shi daga zaran ya balaga kuma yana iya yin sana'a ba irin wawa ba ne ba ya fito irin wawan yaro mai hankali rabi rabi zai iya sana'a ba shi ga wannan haraba da har ya mutu kai za ka ɗauki ɗawainiyarsa ya zama zai iya sana'a yana da lafiya da ƙarfi da hankalin da zai yi sana'a kuma ya balaga ya zama dole ka ciyar da shi za ka yi nuna masa hanyar hanyar kasuwa ko sana'a amma ka ciyar da shi kuma yana da kyau har ya yi aure din kamar yadda muka yi bayani sai ce wa in ta kuma za ka za ta hamli zidat da hana faɗaɗin bil adali wa in ta kun idan matar da ka sake din saki ba ne sakin da babu komai saki na uku ko ta fanshi kanta in ta kasance ma'aza ka tare da sakin za ta hamdi ma'abociyar ciki ne suna da ciki ko zidan laha na fakatun za a kara mata ciyarwan bil adali da adalci har zuwa ta sauke cikinta ga shayarwa ga ciki na shayarwa kan ya kare ko to amma kuma tana da ciki dole ka dinga ciyar da ita don cikin naka ne in ba ta ci ba kuma to cikin ai zai iya mutuwa saboda yunwan cikinta ba ga dole ka ta abinci sai dai in ta ɗauke maka ko iyayen sun ɗauke to za a ciyar da ita har lokacin da wato za a sauke ciki kamar yadda ubangiji ala faɗa cikin suratul talaq yace wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yabana hamlahun idan matan da kuka saka suna da ciki sai ta ce da suwa sun haifu sai sun haifu to sai ce ba da subutihi wa haitu bil qada to ukhadhu wa fashafa minha tuqtada ba da subutihi amma fa bayan tabbatar ciki mata su laluba su duba su tabbata ni kan ciki ne ko cikin ta ne kumbura da ne a cikin ko ni iska ne a cikin matsala aka samu in sun tabbatar sun ji motsi a da ne ai to dole ka tiyar da ciki kamar yanzu kuma sai a je a ciki ko a je a yi gwaji ko a yi scanning a tabbatar da cewa akwai ɗan cikin nan ne waje ba amma ana shakkan wannan anya ciki ne ko anya ba kumburi ba ne kuwa anya ba wata iska ne a cikinta ba to a bari a tabbatar da kafin a dora maka wani abun da ya waje ba a kanka sai aka tabbatar da wannan aka samu shaidu sai ce wa haisu bil qaba idan ya zama na alkali ne ya hukunci ya ce ga abin da za ka dinga ba ta kullum saboda tana da ciki ko duk wata ko duk sati tu'khadhu take karban wannan abun wa haisu tu'khadhu yayin da take karban ciyarwan bil qaba da hukunci na alkali take karban ciyarwan dan zai wa ku daidaita tsakanin ku ko kuma ya zama alkali ne ya hukunci don ya zama alkali ne ya hukunci wan fasha sai ciki ya motsa kawai a sai dama fa ba ba ta bane kawai fu sai iska ta fita sai ciki ya motsa kawai sai zama babu wannan kumfurin a sai ba ciki bane dama to fa min ha tuqtaba tuqtaba za a nemi ta biya abun da aka bata min ha daga gare ta kai ta biya duk abincin da ta na wata tara ma wata tara ne ko wata bakwai to sai lissafi dubu nawa kashe duk wata dubu hudu dubu biyar sai a lissafa za ta biya wannan kuɗi ya lissafa ai ta ciya kai dubu ɗari uku to yanzu ta biya don dama ana ba ta ne a matsayin ciki ake ciyarwa tana da ciki sai iska ne kawai a cikin cikin nata su mata dai sun yi ishtihadin su ba su gane ba su gane cewa cikin ba ne kawai su a zaton su ciki ne kawai ciki sai ya motsa kawai fashe kawai ya ta ah, a ba ciki ba ne a ba ciki ba ne da shi nan ba ciki ba ne sai ki biya don in dama an tabbatar ba cikin ba ne ke za ki ciyar da kanki yanzu ya tabbata ba cikin ba ne sai ta biya abin da wato aka bata na ciyarwa ne to amma anan yace bilqawa idan ya zama da alƙalanci da shari'a ne na alƙali wa haisu bil qabatu tana karɓa wannan da shari'a ne na alƙali suka ce to nan ne wato ainihin za ta biya don alƙali ne ya lizinta masa ya dinga biya ba ra'in kansa ba ne saboda haka sai ya biya ya a biya shi abin da ta ci su indomi da su makaroni su shinkafa da naman da ta ci duk za mata lissafi ta biya sai dai idan ya yafe amma kuma muna fatan ya yafe Mm, ya kamata ya yafe ko ji ta ya yafe mata idan ya bayyana karya ta yi Ya ce, wa in ya kun daf'un bila sultani Fasiru fi ruju'ihi bihi qawlani wa in ya kun daf'un idan ba da wannan ciyarwan yana yin sa ne bila sulkani ba tare da wani hukunci ba wato ba tare da iko na alkali ba ko ni sarki ba kawai shi ga dama ce bari ya dinga bata abinci cikin ganga bata nan ana shakka da ciki ne ko ba ciki wani. sai kai bari ya ci gaba da shirin da ita to fa fi ruju'ihi wajen dawowan sai ka ya karbi abun da ya kashe din ya ce a biya shi kaudani akwai mangano guda biyu wasu malamai sun ce sai ya ambi sai za ta biya shi za ta biya shi ai dama don ciki ne ana tamanin ta ne shi yasa yake bata abinci yanzu ko tun da ba shi shikenan bai ta ne ta ci abinci ba yaro ba sai a biya wasu ka ce a ba za a biya ba ai yayi ne ta dawu'an ba tilasta masa aka yi ganin damansa ne kawai kamar sadaka ya bata mutum da sadaka kun kai sadaka ai baraka da su karbi sadakan ka ba suka ce kawai shikenan tun da ganin damansa ne ba dole aka tashi ba a yanzu ba za a ce ta dawo da wannan abun ba wannan magana kila ita za ta fi rin jaye tunda kai kaga dama ka bata ba tilasta maka ta yi ba kaga kenan kaman kai kyauta ne kaina na mutumin da ya kyauta ta tausayi ba za a ce dawo da abin da ya bayar ba zai fasa abin da ya bayar ba da ijma'in malamai in ko ba ta tausayi ba ne ce fi inganci in ta kyauta nan ma ba za ka sake karba ba to da hadisi ne yake cewa al'aidu fi himatihi kalkalbi ya ƙi thumma ya'udu fi qayyi duk wanda yake dawowa yayi kyauta kuma ya dawo ya ce wai a biya shi wannan fa kamar kare ne yayi amai sannan kuma ya sake dashi amai ba kyau kenan ta ne amma duk da haka wasu malamai suka ce ya halatta ai ya halatta karen abun da ba haramun bane yayi amai ya lashe din ai ba haramun bane haka suka faɗa su jumuru. sai ma Ahmad ya ce musu to ai farkon hadisin manzo ma ya ce laysa lana masalu saw mu ba mu ba mu da mummunan misali mu mu al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam to da haka sai aka kawo kace kamar kare ne mai ya ake to wannan munan misalin babu shi a kuma manzala kuma to da ka haramun ne to in kai kyauta haramun ne ka sake karba in dai ka riga ka bayar haramun ne ka kwaci sai ce wa mallahu malun fa fihi al-fardu haqq wa an abin yasqutu kullu mastahaq wa mallahu malun duk wanda duk yaron da yake da wato ainihin dukiya yaron da yake da dukiya fa fihi al to abin da za a farlanta na cinsa da yana tabbata ne wa fihi dangane a cikin dukiyar naka wa an abin ya kullu mastahaq kullu mastahaq duk abin da ya cancanta ya yana kariya an abin gabarin uba tunda yana da wato ainihin dukiya ma'ana dukkan yaron da yake da dukiya duk abin da za a farlanta babansa na ci da sha da tufatarwa da ladan shayar da shi ta cikin dukiyansa ne a dukiyansa za a yi kamar a ce kenan mamansa ta rasu ta babar masa gado idan yaron ya fi shi kuɗi wani ya abu ya bashi kyautar miliyan goma shi kuma yana nena fama da ɗan jarinsa na dubu ɗari to sai a ce to a ciyar da shi kawai cikin yaron a cikin dukiyar yaron tun da babu to idan kuma dukiyar kadara ne sai ya je ya dinga yana lissafi filaye ne da gidaje yana ciyar da yaron yana lissafi da rigansa da kuɗin makarantarsa da da abun nan cinta da magani in bai da lafiya ita lissafi idan yaron ya girma sai ya dawo ya ce a biya shi sai a kai da wata kadara da cikin kadarori sai a biya shi suka ce wannan abin da ya halatta a yi haka amma wannan dukkaninsa da sharaɗin in jaratil adatu ala ruju'il aba'i alal abnai idan al'ada ta gudana a garin a bisa duk baban da ya ciyar da yaronsa ya masa tufafi ya ba shi kuɗin makaranta ya masa magani in yaron yana da kuɗi in ya girma zai karɓi cikinsa to sai a ce to dama ya riga sanin bashi yake bayarwa in al'ada ta gudana haka shikenan sai a ce dawo ya karɓi a dukiyansa saboda al'adatu muhakkamatu al'ada ana mata hukunci ana ba ta hukunci kenan nan al'ada ta yi abin nan al'ada ta yi hukunci kenan mafhumin sa in al'adan garin ba a haka to in kai kai fi sabilillah ne ba ku dama ka ce a kaman al'adan mu yanzu ko ba wanda zai wa ɗansa tufafi ko wurin zama ko makaranta ko kuma abin da ya shafi jinyansa wai bayan yaron ya girma ko da yana da kuɗi ya gada wajen mamansa ko kuma an bashi kyauta bayan ya girma ka ce ka biya ni ɗawainiyanka da na ɗauka kana yaro zuwa yanzu ai mu al'adar mu yanka wannan kai mummunan abu ai wani sai ya tsine maka ba wani sai ya tsine maka albarka kuma ka sani yaron idan ka masa haka kuma zai dinga jin haushin wannan abun gida ba za ka gane kansa ba in ya girma akwai wannan gaba kuma ya zama kai ne kake bukatan taimakonsa shi ba bukatan taimakonka sai maka gori da wannan abun ya ce maka ba da ba ni ma da kami ne fasa ni na biya ba ne saboda haka ni ma baran baran baran yi maka ba saboda haka sai a sai sai ki sai kan gare maka da zai ji tausayin ka ba kamar yadda kai ma baka ji tausayin sa ba saboda haka al'ada ne take hukunta wannan to in wannan karatu idan ka karanta shi za ka koma fa bayanin malamai kuma a can da ta masu zurfi don ka gane cewa akan al'ada aka gina shi duk abin da aka gina kan al'ada kuma yana canjawa da canjawan al'ada to je ka dinga tsora mutane cewa wajibi ne su dinga ko kuma iyaye ya halatta suna karɓan abin da suka yi wa 'ya'yansu hidima a kai lokacin da suke yara idan sun girma za a kai da kadaran su a biya a'a in al'adan haka ne to mu al'adan mu ba haka bane ba haka bane dole ka ne ka nemo ka ba 'ya'yanka kawai ko suna da shi ka nemo ka ba su kuma daga ba ba za ka ce su abin nan su biya ka ba to wasu yanzu suka ce wai har kaciya da ka biya na yaron ya biya ka idan ya girma lokacin da aka zo ma kaciya na ba ne naira biyar ko naira abin nan naira ashirin kuma kaci kaji guda biyar sannan sau kaji na yanka maka suka ce duk ya biya kuɗin wannan da wani yanka ciyan amma duka wannan yin al'ada ana haka in za ka yi ba su ba ne za ka gani za ku kare da yaron a gaba in ba sa a kai ba da kudin kayan da ka masa na sallah duk wannan sayin al'ada ta hukunta za a biya ne kafin a biya amma idan ya zama na wato ba biya za a yi ba abin al'ada ba a biya to ba za a ce ka biya shi kuɗin kayan sallah da kai masa na shekara biyar ko goma ko shekara bakwai ba ba za a ce ka biya ba bara ka koma ka ce ya biya ba in ka faɗa ma za a ce a'a fi sabilillahi ka masa mu al'adar mu babu wannan da auren da ka masa ka masa aure bayan ya girma sai kai masa aure ka kama masa haya ka ɗau duk ɗawainiyan auren aka gama to ba za ka ce daga baya kuma to ka sai da kadaran ka ta wuri ka za ka biya ni ɗawainiyan da na maka na aure ba a'a mu al'adar mu in an yi an yi fi sabilillahi ne in da ma za ka kai shi kara ma alƙali bai zai maka hukunci ya ce a biya bai zai hukunci ya ce a biya ka ba saboda al-ma'ruf wal bank al-mashrudi sharɗan al'ada an sani cewa wato ainihin kyauta ake ala ce wa kullu ma yarji'u li ihtirabi muwakkalun ila ijtihad al-qabi bi hasab al-aqwat wal a'yan was-si'r waz-zaman wal makani. wa kullu ma yarji'u li ihtirabi duk abin da yake komawa wajen farlantawa ko kaddarawa al wato ana son a kaddara mace ne misali sai ka sake ta kuma kai ne wajibi ka ciyar da ita tana da ciki sai a kaddara duk wata abinci nawa za ta ci A gaga wannan a kotu ake yin sa duk abin da yake komawa kaddarawa ne muwakkalin abin tsawa ne idan shi da kawai zuwa ga ishtiharin alƙali in kun samu matsala alƙali ne zai kaddara cewa kai duk wata matan nan za ta ci kaza ko duk sati za ta ci kaza ka biya ta to kaga babu wani abu na nasi na alkur'ani ko hadisi da ya nuna kaza da ka dinga ba iyalinka na ciyarwa kamar yadda shi ma ciyarwa na yau da kullun din da kake wa iyalanka sai shi ma ko ishtihadi ne ba wai an kaddara maka kullun kwano kaza ko kuma mudu kaza ko kuma za ka bata naira kaza ko kaza za ta ci ba a'a ana komawa al'ada ne al'adar jiya ake yi al'adatu muhakkamat sai abin da ya shafi duk abin da ba a shari'a ba ta masa haddi ba iyaka ba to ana komawa al'ada ne wal urfu ma'mulun bihi idza warat ko kuma min shar'i sharifi lam yuhad al'ada ana ana amfani da ita idan wani hukunci na shari'a ya zo wanda ba iyaka ce ba kamar ciyar da iyalai an ce mutum ya ciyar da iyalansa da yunfiq du sa'atin min sa'ati kuma kudai alayhi rizqu rizqu fa yunfiq mimma ataahu Allah ka ciyar da iyalinka gurgudun wadatan ka to wadatan ka din ya za a gane gurgudun wadatan ka din ga yadda ya kamata ka ciyar shine al'ada ne za ta hukunta wani irin abinci ake ci ya lamarin yake al'adance ya ake a garin ku to shi za a yi amfani da shi shi yasa mala yace bi hasabil akwati wal a'yani tsiri wal zamani wal makani bi hasabil akwati gurgudun abincin al akwati ne al qut jam'u qutin ne wato abinci wasu garuruwan shinkafa ake ci wasu san tuwo ba to gargaje kuma ita bata san tuwo ba ta ci ba ka dinga tura mata tuwo wasu garuruwan alkama ne wasu kuma basu san ma alkama ba ko sun san ta su amfani da ita wasu ana cin gurasa kai kuma kila garin ku ba gurasa ba ne to gurgudun abun nan wasu ga wasu kasashe ba a san miyar kuka ba wasu san ta ba ma kwata kwata suka je kasashen laraba ba su san miyar kuka ba tuwon ma ba su san shi ba gara ma so dan akwai wani abu ya asida yayi kama da tuwo amma ba tuwo bane ne irin tuwon mu za a ganshi kama wani fura kaga laraba ba su san tuwo miyar kuka ba to kaga anan mu kuma an sani in ka ciyar da iyalin ka tuwo kuka ba za a ce ka zalunce ta ba amma balarabe ya ka auro kuma sosai a hankali sai da ya danta yanzu ta ba ta so a kafa mata shinkafa da ba duka ta zo ta ci sai ka kawo mata kuma wani ɗan firfesu daban a gefe ce kuma sai sa so miyar ma sai da ita ake daban shinkafan daban miyar daban ta miya ko ta shinkafa da fa duka ne in kana son miya kuma da nama daban da aka kaya kudin sa daban shi kuma miya da kaza kuɗin sa daban shi kuma ba ba shinkafa ta miya wani. to kaga wannan al'ada ne take hukunta wannan shine bi hasabil aqwati wasu dawa suka fici wasu gero wasu masara yanzu irin masaran da suke nika ai gari ai to wannan in ka je kasashen sham su kuma kaman kayan marmari ne za a zo a dafa ta da totuwanta a ci ko kuma in ta bushe aka fitar da ita za a kulla ta a leda idan an zo ana dafa wani abinci sai a watsa a kai ba za a ta abin nan za a dan watsa ta kai yadda ake watsa wake kamar yadda za ka yi shinkafa da wake da ci to haka za ka yi shinkafa da masara ko da wani abu daban naka ko ko taliyanka da masara a eh, ba tsufa ba haka zaka watsa ta a sama ita ne kamar wake din su kuma abun marmari ne kenan ko ya zama abun marmari kai kuma ta addabe ka kana neman canji to kaga al'adan kenan to alƙali in yazo zai hukunci sai ya duba al'adan garin ya ake yi wani irin abinci suke ci kafin ya ce abin da zaka abin da zaka ciyar da iyalinka sai duba al'ada wal ayani da kuma mutane sune ayan da ko aini shi mai ciyarwan ya halinsa yake wanda za a ciyar kin wani abinci ya saba ci mawadaci ne mai ciyarwan ko miskini ne ta tsora masa abin da zai iya yi sannan wanda za a ciyar kin mawadaciya ne ko miskiniya ne kaga mawadaciya ne ta saba cin daɗi kaga abincin ta zai bambanta wani abincin ka bata ba za ta iya ci ba in ya ce kuma gwargwadon abin da za ta iya ci tunda abu ne wanda za a tsora maka na wajibi to kaga ba za a ba za a yanke hukunci ba sai an duba waye kai wasiri da kuma farashin abincin wannan lokacin lokacin da shinkafa take dubu shida akwai mamanci da lokacin da take dubu talatin da biyu wata biyar ne ma yanzu to talatin da biyar kaga shinkafa buhu nawa za ka siya wajen buhu bakwai kenan shekara nawa kenan shekarun ba yawa ba shekara bakwai da suka wuce ne ko takwas ko mu ci ta duk bai kai shekara goma ba to kaga dole zaka duba farashin abubuwa inda taliya nawa ne farashin taliya su makaroni to kaga in kaga wannan abu mai tsada ne a wani abu da dan sauki to gurgurdan farashin gurgurdan inda alkali zai ce to ga abun da ya kamata a bata to da irin abincin da take ci kenan wasu zamani da zamani eh, shi kuma zamani wani abinci ba a samunsa a lokacin abin nan eh, lokacin damuna sai da rani wani abincin kuma sai da damuna ake samun sa ba a samun sa da rani kaga za a duka wani zamani ne zamanin abun nan abinci kala kaza ne sai a ce to kala kaza za a dinga ba ta in zamanin kaza ne kala kaza dan in ba zamanin sa bane tabbata ita da a wannan lokacin sannan wani makani da bigilen da ake a wani gari ne a kasashen afirka ne ko kasashen laraba ko kasashen turawa kowaɗanne da irin abincinsu an dai haɗu a shinkafa kam duniya akwai shinkafa amma sauran abincin kuma ana samun bambanci ko da yake taliya ma ko ina akwai ta su indomi su makaroni amma wasu nau'ukan abincin su abin da ka samu a china irin abincin su ba shi za ka samu a amerika ba ba shi za ka samu gila a ingila ba na amerika daban na ingila na kasashen laraba daban na kasashen afirka da kasashen afirka ma akwai bakaki akwai wanda ba bakaki ba kai irin abincin da kake ci a Najeriya ba lalle ne zama irinsa ba ne a gashi muna makwantaka. Kuma ko irinsa ne ɗanɗanonsa zai iya bambanta. Za ku haɗu a wani wurin sai ku rabu kuma a wani wajen kuma, gashi kuna makwantaka. To ko a ƙasa ɗaya ma ana iya samun wannan bambanci, in an samu shi kenan. In an samu bambanci sai zama alƙali zai hukunci gudun bambancin garuruwan abin da kamata ka bata abin da ya zama na wajibi sai alƙali ya tsora maka wannan da aka ce faslun fi talati bil isari bin nafaqati wa ma haƙu biha asalin da yake bayani dangane da abun da ya shafi saki bil isa da rashin abinci wato fasalin da yake bayani cewa talauci yakan sa a sake wa mutum matarsa talauci da zai iya ciyar da ita ba shine bin nafaka sannan wa ma yalhaqu biha da abun da yake nafaka kamar tufatarwa baya iya mata abin nan eh, abu sutura ko baya iya mata wurin zama ko baya iya bata abinci an buga an buga ya gagara ai ba ta ci kaya ba ko kuma ba ta rayu babu abinci ba kawai sai a sallame ta a sake ta ta je ta aure wanda zai iya rike ta kai kuma ka je kai ta nema ran da ka samu sai ka aure wata ko in ka samu kafin ta yi aure ku koma auren ku shine abin da wannan babin zai yi bayani yace الزوج إن أعجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استهقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله والاجتهاد الحاكمين يجعل في الأجل أن هذا وهذا الأجل وذاك من بعد ثبوت ما يجب كمثل إثمة وحال من طلب الزوج مجي إن عجز إن يجد عن إنفاقي daga ciyar da iyalinsa da ba ta tufafi da wurin zama to zus ihqaqi ya cancanta li haddi shahraini a bashi ajali wata biyu in ya tabbata sai a ce to kai yanzu ka da abincin da za ka dinga ba da ba iyalinka baka da sana'an da za ta iya rike ka an buga an buga kullum ita ce take buga buga ko ta ce ko ana turo mata a gidansu to shi kenan sai a ce to an baka wata biyu ka je ka nemi sana'a wanda za ka iya riƙe iyalinka idan an samu bayan wata biyun ka samu sana'a da za ka iya riƙe iyalinka ko ka samu jari kenan ko ni ya ji tausayinka wannan babu zai fi ku ci gaba da zama amma in ba a samu ba fa shi shine ce ba'dahu matsalaku la min fili wa ajizun an Ba a dahu ma bayan wata biyun in ba a samu wata sana'a da za a iya rike iyalin ba kuma babu abincin ko a talaku sai saki kawai ga yanda alkali ya iya don kai da yake jin tausayin ta kuma tausayin ka ya kamata ya jin tausayin matar tunda mutum yana iya mutuwa saboda yunwa ko amma baya mutuwa saboda bai sadu da bai sadu da mace ba a taba wanda ya mutu wai saboda ya rasa matan da bai sadu da ita ba bai da aure ba amma mutum zai mutu saboda yunwa to kaga ita ne take zama abin tausayi saboda haka sai alkali sai take talamin fi'lihi ba daga aikinsa ba wato ba sai ya sake ka ba ba ma sai ya ce na sake ka ba alƙali sai ya sake wato shi hukunci alƙali wasu malamai suka ce kashi uku ne ko dai alƙalin ya saka ko kuma shi a ce sake ta sai alƙali ya rubuta ko kuma ita ba ta dama a ce saki kanki sai ta ce na saki kaina to sai alkali ya rubuta sai a ƙarshe zai koma alkali ne ya hukuncin wannan saki shi ya saka amma abin da ya fi sauƙi kuma alkali ya ce na saki ki kawai ya rubuta kawai shi kenan ko ya faɗa ko bai faɗa tun da in yake ta kan ma dai alƙali zai saka kaga wannan shine hukuncin da alƙali zai yi wa ajizun wanda ya gajiya an kiswatin daga tufafi kuka ce kuswatin tufafi kamar da kamar misali wanda ya gajiya daga ba da abinci shekara da shekaru ka iya mata sutura za ta tafi kirara ne shi sai a ce to an baka wata biyu ya kasa samun sana'an da zai iya yi wa iyalinsa tufafi sai alkali ya sake mata kawai ya sake masa kawai sai a sake to amma wannan sakin da alkali zai kamar yadda na sha fata saki ne na komi ran da ya samu wato wadata kafin ta gama idda zai iya cewa na dawo da ita ba tare da sabon aure ba da wannan da na ila'i wanda za ka rantsa sama da wata hudu baka sadu da iyalinka ba shi ma in kai na dama kan ta gama idda za ka ce ka da ita amma duk sauran sakin da alkali zai yi to ba dama ka ce na mai iyali na sake ne ba ini sai da yaddanta da sabon aure to da ai ya sake ne domin ɗauke mata cuta to da kana cutar da ita in ka cuta da ita kuma za ka iya ci gaba da cutar da ita to da ka sai da abun nan sai da yaddanta to kaga alƙali ya hukunci an sake maka mata saboda talauci bayan wata ɗaya kan ta gama idda kawai sai wani ji tausayin ka yace da dubu ɗari biyar ka je kai jari kaga ya ishe ka ka rike iyalinka ko kuma wani ya kawo tirelan shinkafa ya zo juye maka a kofar gidanka ga abinci na an kawo maka kawai ga wannan ga ya da na tafi nema ke ka sai da ko dan buhu ɗari biyu ka rike buhu ɗari ɗari hudu ka ce to da wani an samu abinci kawai in ka ce na dawo da ke shi nan. ko da ke marar da ba ba ta da wannan damar ka samu wadata ko wadata ko sana'an da za ka iya rike iyalinka da ita saboda haka wayanda ba sa ciyar da iyalansu su sani fa wajibi ne a kansu wani yana da shi fa yana da shi zai je a bakin hanya je wajen mai shayi wai a soya masa indomi ya bar iyalinsa kuma da nima wasu matan lalura ne suke kama sana'a domin su rike kansu kuma Allah ta'ala sai ya tambaye ka khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli an wajabta maka kuma kai ka iyalinka akan babin ciyarwa da tufatarwa idan ka ki to Allah ta'ala zai tambaye ka yace wa ijtihadil hakimina yuj'alu fil azli an hadha wa hadha al ajal mala yace wa ijtihadil hakimina yuj'alu al ajalu ana sanya ajali da can ajalu nan na karshe wa yuj'alu al ajalu ana sanya ajali li ijtihadil hakimina da ijtihadin alqali an hadha daga wannan wato shine wajen abin da ya shafi ba zai iya tufafi ba wa hadha da wancan shine ba zai iya ciyarwa ba dukkanin su in ana mai da lamarin zuwa ga alkali abin da malaikin sai ke wannan shine wata biyun ko ba dole bane idan alkali ya ga cewa wata ɗaya ne ma ya kamata a bashi sai a bashi wata ɗaya in kuma yace wata uku ne ko wata hudu abin yana komawa ijtihadin alkali ina ce ijtihadin alkali abin da alkali ya hango ya ga cewa shi ya kamata yayi to sai ya duba shi yasa alkali yake so ya zama mai ilimi to da akwai wuraren ijtihadi a ciki akwai wurare daga yanayin yadda shari'an ta kama da inda kaga halin mutanen sai kaga kai wannan wata kaza ya kamata a bashi wannan wata kaza wannan wata kaza duk da akwai shari'o'in da har riga an musu adali amma irin waɗannan ba nassi ne musu adali ba saboda haka ba lallai dole sai wata biyu ba amma dai an baka misali ne da wata biyu kuma kana in ka ga akwai bukatan a kara masa sai ka kara masa kila ga yana da kokari zai iya nemowa to don ajalin ya cika in bai take ba sai ka sake matar amma fa sai ta nema sai ta nema duk abin da alƙali zai hukunci sai an kai masa kara inda za su shekara goma ta ce ita za ta rike kanta shi ba da yadda zai rike ta shi kenan su ci gaba da zaman auren su wannan ba ta shafe ka ba don ba a kawo maka ba shi alƙali ba nema yake ina da shari'a ba ba kasuwanci ba ne wanda za ka dinga neman shari'a ai wane da wane suna rigima to ku taho ku zo ku zo muku hukunci wani yana dukan matarsa sai kawai ka tura sammati ka ce mijin ya zo da matarsa musu shari Ina ruwanka tunda ta jure dukan ita dukan bai dame ta ba in ya dame ta za ta kawo wurinka da ba kawo ba ba ka nema ba to haka duk sauran shari'o'i na alƙali sai an nema tukunna yace wa zaka min ba'di thubuti ma yajib ka mithli ismatin wa hali man turi. wa zaka wato shi wannan hukunci din na cewa a sake masa matarsa ɗin, min ji subuti ma ya yaji bayan tabbatan abin da ya waje ba ne fa kamis da ismatin kamar tabbatar da auren sai an tabbatar da auren shi auren wajibi abu ya tabbata ma ko bai tabbata ba kaga alkali idan an kawo maka mutum ya ce wai mata ne da mijinta baya ciyar da ita ya tafi ya bari kaza to ka tabbatar da auren ma tukunna kada ko zaman ta duro suke kai baka sani ba ka je ka gama hukuncin ka kuma babu aure to ka sai an tabbatar da auren tun idan auren ya tabbata shikenan sai wa hali man da kuma halin wanda wato ake nema halin wanda ake nema wato za a duba yana da wadatan ko bai da shi shi fa wanda aka kawo karan baya ciyar da iyalinsa din kuma ya tabbata baya ciyarwa saboda yayi da awan talauci shi ma fa sai an tabbatar talaucin ne ko ba talaucin ba domin idan talaucin ne za a masa ajali wata biyu ko makamancin wannan amma an tabbatar yana da shi ya ne kawai ya bayar alƙali zai tsaye da shi ne ko ka ci gaba da ciyar da iyalinka ko kuma a sake maka mata wannan ba wani ajali da za a bayar duk da azzalumi ne duk da zo da kaniyin zulmun saboda haka azzalumi ne kawai ba su ya ciyar da iyalinsa to ko ya ciyar ko a sake masa mata ba za a ce wai an daga masa kafa zuwa wata ɗaya ko wata ɗaya to yana da shi inda ba da shi ne sai ya nema wannan shine hukunci na adalci saboda haka in babu ka je ka nemo in akwai kuma ka ciyar ko kuma a sake maka a sake maka matarka sai ce wa wajidun nafaqatan wa maftana wa an sadaqin alzuhu tabayyana ta'diluhu amani wa ibn al-qasim zaka al-hakim wa wajidun wanda ya samu nafaqatan abinda zai ciyar da iyalinsa wa mabtana kuma bai tare da iyalin ba wa an sadaqin ajzuhu tabayyana wa ajzuhu kajiyawansa tabayyana ya bayyana an sadaqin daga bada sadaki wato yana da abin da zai rike iyalin amma kuma ba da sadaki bai da sadaki to yanzu ya za a yi kuma bai riga ta da iyalin ba an daura auren to ta'jiluhu shi ajalin da za a masa amani shekara biyu za a bashi ya tare da iyalinsa amma an bashi shekara biyu ya je kawo sadakin daga wajen imam malik aka samu wannan ruwayan gwamnul qasimi abdurrahman bin qasim talibin imam malik shi kuma yace yaj'alu zaka yaj'alu zaka yana sanya wannan ne lishtihadil hakim da ishtihadin alqali shi alqalin zai duba shekara ɗaya zai bashi ko wata shida ko shekara biyu ko shekara uku ma alqali zai wannan hukunci to tambaya anan ta ya za a yi a cikin mutum yana da abin da zai ciyar da iyalinsa kuma bai da wajen sadaki zai faru ai sadakin kila ba irin na garin ku bane dubu ashirin da kila miliyon biyu ne sadakin ko miliyon goma ma yanzu sun ce sadaki a kan miliyon goma sha biyar ma ko ashirin da gaga za ka iya samun abincin da za ka yi da kuma sannan ya zama na ba ka da me ba ka da sadaki ba ka da sadaki zai maka ajali shekara biyu ka ji ka biya a hankali don karatun ba na yan Najeriya ne kawai ba balanta na ja dubu ashirin ta wani ma zai bashi kyauta ko miliyon ashirin ne ko miliyon goma ko sha biyar kaga sai a hankali ko kuma ya zamana dubu hamsin ɗin ne yadda mu muke ko ashirin amma sana'a ce ya samu kullum da ya samu dubu ɗaya da sana'an ko dubu biyu kuma dubu ɗaya ta ishe shi da iyalinsa ko dubu biyu ta ishe shi da iyalinsa amma bai samu mai ba dubu hamsin na sadaki ko ashirin ba sai a ce to tare da iyalin nasa tun da za ka iya fiye da yanzu ana bin ka bashi an maka ajalin zuwa wata shida ko shekara ɗaya kullum ka dinga ajiye ɗari biyar biyar biyar biyar a dubu ashirin ta haɗu ko kuma dubu talatin ko dubu ɗari mun fahimta Ina shi ba ajiyayyun kuɗi yake da ba jari yake jiki ba a yana da sana'a da zai riƙe kansa amma wanda yake da jari na dubu ɗari biyar ko jarin miliyan ɗaya yana juya ta kuma a ce ya mallaki abin da zai rike iyalinsa amma bai samu sadaki ba to kaga sadakin ya wuce jarinsa ne sadakin ya kai miliyoyi ne wannan kuma a wasu ƙasashen kenan to sai a ce an baka shekara biyu a hankali ka dinga biyan ka dinga biyan sadakin mun fahimta ce wa za'a za'ibi haisu ammalat firaqa zawjiha bi sharin ujjidat wa bin qida'il ajali talaqu ma yaminiha wa bi ikhtiyariha yaqa wa zawjatul ghaibi matar wanda baya nan mutum ne ya yi tafiya ya bar matarsa kuma bai bar mata abin da za ta ci ba babu abinci kuma baya aiko mata sai ta zo ta ce fa mijinta ya yi tafiya ka san duk hukunce hukuncen da muka yin kuma yana nan ne sai ce an baka wata biyu ba yana nan bane kenan wannan kuma baya nan sai aka kawo alƙali Ya yi tafiya ko an san inda yake ko ba a san inda yake ba amma ya ce zai tafi tirani zai tafi wani wuri ko karatu haisu ammalat matar wannan mutumin idan ta yi burin firaka zauji hari ribuwa da mijinta to ujjilat a mata ajali bi shahrin da wata yake to an ba shi wata ɗaya ko an baki wata ɗaya in bai dawo ba ki zo za a riba auren ya yi tafiya ba abinci ba ya aikowa kuma ya yi nisa ta yadda ba za a aiko masa a ce ya dawo ba musamman zamanin da ta ba waya sai ce an ba ta wata ɗaya kawai wa bin qiza'il ajalu talaqu idan ajalin ya kare wata ɗayan kawai za a fada ciki sai an sake ta kawai amma ma yamini ha tare da rantsuwanta rantsi billahi allazi la ilaha illa huwa bai bar min abinci da zan ci ba har zuwa ya dawo kuma baya aiko mini taran sai tunda baya na gida inda yana nan zai motsa ko mun yi wannan kisin a baya ana sai taran tsaye amma ba za ka kyale ta kuma babu abinci ban ta mutu ba to in ta rantsa shi kenan wa bi khiyari ha yaqa da zalin ta ne yaqa sakin zai afku to shi kenan yanzu watan ya kare ajalin ya kare wata daya to kai zai alƙalbi da yake to na sake ki ba sai ake to ya zaunar da ita dai watan ya kare to me kike gani a riba ku ko za ki da haƙuri don kila ta je kuma ta yi wani tunani bayan ka ba ta wannan ajali in ta ce a a bari ko dan hakura ba damuwa zan samu mafita ko na samu mafita shikenan in kuma ta ce a riba su to sai alƙali sai ya riba kenan sai ce ya sake ta kaga daga nan kuma idan ya dawo idan ba ta gama idda ba tun da rashin abinci ne zai iya tsawo da iyalinsa in ta riga ta gama kuma kenan. ta riga ta gama shikenan sai ce wa man anil ikhdami ajzuhu zahar wa man anil ikhdami ajzuhu zahar fala talaqa wa bizal hukmu shahar wa man ajazuhu duk wanda gajiyawansa zahar ya bayyana anil ikhdami daga hidima wa mace hidima wa mace ga abinci akwai ga tufafi akwai to amma matar dama tana da mai mata wanki da guga tana da mai mata wanke-wanke tana da mai mata shara mai jefa mata abinci matsayin ta kai a mata haka shi ma wadatansa ya kai ana tafiya ana tafiya sai kasa wannan amma dai tafi ne kan kullum a yi ana cin abinci amma fa ya kasa biyan albashin masu hidiman gidan za a iya basu to da haka duk suka watsa yanzu ita za ta dawo wanke-wanke ta dawo shara ta dawo wanke kayan yara da kayanta ta dawo girki yanzu sai aka kai wajen sai ta je wajen alkali ta ce to da ga yanda muke amma yanzu baya iyawa ni ba zan iya zaman nan ba sai alkali ya ce ah, babu abinci ne ba ce a kulfa babu babu magani ba su tura duk akwai amma dai masu mana hidima ne yanzu baya iya biyan su to sai mala ya ce fala talaka babu saki a nan ba za a sake ba wannan ba lalura ba ne ko ko lalura ce akwai mata da ta taba mutuwa saboda mai aikin gidanta ta yi tafiya ba ta nan tana aiki amma yunwa fa ana samun matsala saboda haka ba lalura a ciki fala talaka in za ki je ki ci gaba da zama ki ta hakuri kawai ki ta hakuri kuma wa bi zal hukmu shahar da wannan ne hukunci ya shahara to akwai malayan da suka ce kawai za a sake ka aka ce zance mashahuri ba za a sake ta ba mana to mata ne dama ake mata hidima a gida tun da da yana da shi yana miki yanzu ba da shi ke ba za ki ci tausayinsa ba sai ki ce za ki tafi ki bar masa ƴaƴansa ai sai ki ji tausayin ran da ya samu kuma zai dawo da masu hidiman sai a ci gaba da miki wato ainihin hidima saboda haka ko da kuma ba an shirkanta wannan a lokacin da aka kulla aure za ka dinga mata hidima Sosai sai ka ji ya da shi ila yuti wanda bai da abu ba iya bayarwa cikin nan sai a ce to kawai matan nan ta yi haƙuri kawai Allah ya tsoro mata kaddara eh ai mata ka suna iya rike gidan ma wata za ta sai da duk kayan ɗakin da ma tana rike gidan ta da kanta da ƴaƴanta da mijinta saboda mijinta san bai da shi ne inda yana da shi zai yi to ne ta bara ta hakura da wannan ba sai ta hakura in kuma ita tana da halin da za ta iya biyan wayanda za su yi hidiman sai ta biya amma wannan ba lalura bane da za a riba aure saboda haka wannan shine hukuncin da alƙali zai yi wannan shine karshen babin sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.